وظليله من خلقه وصفيه عدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na lahadi sha hudu ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka اعتقاد الأئمة arba'a na Dr. Abdurrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na takwas a ƙarƙashin almabhathul awwal a cikin aqidan imamu abu hanifa akan wato tauhidi inda za mu tashi a fakara ta biyu inda malam yake cewa qala abu hanifata rahimahullahu ta'ala malam yace imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama ya ce yakrahu an yaqula da'iya as'aluka bihaqqi fulanin aw bihaqqi anbiya'ika ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام إمام أبو حنيفة الله يجيكن سدرهما يجي ينا كي كراهية أنا كراهية التحريم بمعنى haramun ne an ya kula da'iya mai roƙon Allah ya ce as'aluka bi haƙƙi fulanin ya Allah ina roƙonka saboda darajan wane ka bani kaza kamar yadda yau mutane za ka ji suna cewa don darajan wa shehi don darajan manzan Allah ko? to wannan haramun ne ka ce don darajan manzan Allah ka bani kaza sai ya ce au bi haƙƙi anbiya'ik ga maganan ya kawo shi ko dan darajan annabawanka ya Allah ka biya mun bukata kaza tawassuli ake magana ko wa rusulika da manzanninka wa bi haqqil baitil haram ko kuma dan darajan ka'aba ya Allah ka mun kaza wal mash'aril haram ko kuma dan darajar mash'aril haram ya Allah kamun abu kaza wannan haramun ne mutum musulmi ya furuta irin wannan a duk lokacin da yake roƙon Allah saboda dama muna magana ne akan tawassuli wanda yake na bid'a da tawassuli wanda yake na me sunna to baya halatta mutum musulmi yayi irin wannan shi yasa ana so a duk girma akwai girman da ya kai ubangiji babu ko to me yasa ba za ka kira shi ba duk wani girma da kake gani yana kasa da nawaye kaga shine katkat kenan ko to tunda Allah shi ya halicce ka ya tattala maka rayuwa ya baka lafiya ya baka duk abin da kake nema na rayuwa to me zai sa ba za ka roƙe shi ba in kana neman wani abu ka yi tawassuli da shi mana yana da sunaye mafi kyawu wanda suka yi daidai da bukatocinka na rayuwa duniya da mai lahira to idan kana son abu sai ka duba wa'annan sunayen da siffofin da suka yi daidai da bukatar ka duniya da lahira sai ka yi tawassuli da su amma ka ce kana roƙar dan Allah a maka dan darajar shehi to wannan kuskure ne ko in mutum ya roƙe ka dan girman shehi za ka mai kakka mai saboda ka taimaka mai a wajen me shirka ko ina fata an gane wannan shirkul asgar ne idan kuma ya kudirin shehin na da wannan darajar ne to za ta koma mai in yi kudirin cewa shehin nan yana da dama yana da kudura yana da iko a duk wani abin da ke rayuwa ke gudana a rayuwarsa to wannan ya kai shi zuwa game akbar ko yana fitar da shi daga addinin musulunci to shi sa malam ya ce maka ga maganan da abu hanifa ya faɗi makaruhi a wajen abu hanifa ya rabu kashi biyu akwai karahiyatu tanzi akwai karahiyatu tahrim akwai makaruhanci wanda yake na tsafta ne bi ma'ana an kyamace bawa ya aikata wannan sannan akwai makaruhancin da Abu Hanifa idan yi magana haramun yake nufi ina fata an gane a cikin malaman nan guda hudu ne ke da wannan ka'idar duk a cikinsu. su saboda jamhur ne Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad bin hambali a wajen makaruhi guda ɗaya kawai suke da shi shi ya kasa makaruhi biyu akwai karahiyatu tahrim akwai karahiyatu tanzih a wajen fannin usulul fiki, shine ya bambanta tsakanin wajib da fardu yace al-fardu ma thabata bi dalilin qat'iyyin wal wajibu ma thabata bi dalilin dhanniyin in an ce farilla shine abin da ya tabbata da dalili yankakke bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ya ce abin nan a yi ko kai tsaye abin nan a bari to idan ya ce dalilin vaniyin bi ma'ana dalili ne wanda aka samo shi daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai bambanta tsakaninsu kenan farilla ya fi wajibi ƙarfi a wajensa amma kuwa sauransu ukun ba su bambanta shi ba sun ce da farilla da wajibi duk hukuncin su me daya shine kadai ya bambanta su ukun nan kuwa sun kwankwadi ilimin juna imamu shafi'i ya kwankwadi fikihu a hannun imamu malik da hadisi imamu ahmad shi kuma ya kwankwadi fikihu a wajen imamu shafi'i lokacin da ya ji wajen shi a bagadada suka haɗu to wannan magana malam ya ce ibnu abi iz ya kawo shi a cikin aqidatu tahawiyya shafi ta 234 haka yazo a cikin al-ithaf ithaf ithaf saada sa'adatul muttaqin haka kuma yazo a cikin sharhul fiqhul akbar na imamul qari a shafi na 198 malam yace wa qala abu hanifata imamu abu hanifa har ila yau yace لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمقاعد بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك إمام أبو حنيفة يتي لا ينبغي لأحد بايا هلتا قمتن أن يدعو الله إلا به يروك الله فاتيدا سنن الله بمعنى حرام ne ka roƙi Allah da wani da wani makhluki ba Allah ba ba a cewa don girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na da girma ko bai da shi yana da shi amma ya kai na Allah to kaga kenan tunda akwai wanda ke sama da shi to wa ya kamata ka roƙa wanda ke me wanda ya halicci manzan Allah ko yayi umarni yace a girmama manzon Allah yayi umarni yace a so manzon Allah yayi umarni yace a bi umarninsa ko to waye kamata ka bi saboda idan ka bi manzon Allah ka bi waye Allah subhanahu wataala to kaga in zaka roƙa wa zaka roƙa to wani zai iya cewa ah, in ka ce haka kaman kana rage darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai mu ce wannan shine ake kira tahsilul hasil kiran ubangiji shi ya fi cancanta saboda Allah ya riga ya tabbatar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan darajar tasa ka faɗi ko baka faɗi ba tana nan ko ba ta nan maganan ka za ta canza shi kaga ashe kenan sai ka ba abin da Allah ke so ina fata mun gane to shine imamu abu hanifa ce baya halatta ka roki Allah face da sunan Allah Allah ar-rahman ar-rahim almaliku alqudusu assalamu almuminu almuhaiminu da sauransu sunayen Allah da ya daidai da bukatarka sai ka kira sa da shi walillahi asmaul husna fad'uhu biha da Allah sunaye mafi kyawu kadai suka tabbata ku kira sa da waɗannan sunayen kaga a yanzu sai ka kira sunan Allah yanzu kana neman biyan bukata ne a wajen wa Allah ko wani bawan Allah ke faɗi cewa sun shiga mota ne suna tafiya za su yi tafiya ne wajen ɗaura aure ya ce suna cikin tafiya sai motan wani abu ya gitto musu saura kaɗan su faɗi sai irin motan ya ɗaga tayoyinsa suka ɗaga ya ce wallahi suna cikin mota duk waɗanda suke cikin motan sai shehi ya shehi ya shehi ya shehi suke ta cewa ya ce ina cewa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yace motan ta tsaya tak amma shehi bai tsaya da mota ba amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce waye ke amsa kiran wanda ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin bala'i halin cuta halin fitina wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kware kwaranye masa wannan bala'in ya kwaranye masa wannan musibar da cutar da damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku khalifofi a duran kasa Allah ce a ilahun ma Allah shin akwai wani Allah da ke yin wannan aiki tare da Allah akwai wannan istifhamun takariri ne baya bukatan ansa ka san me babu din ne ko sai ce qalilan ma tadhakkarun amma kadan ne a cikin bayina ke wa'azuwa da wannan haka ne sai mutum ya shiga halin musiba zaka iya ganewa ya san Allah ko bai sani ba ya yarda da Allah ko bai yarda da shi ba a lokacin zaka gane Allah samu dace malam yake cewa imamu abu hanifa ya ce wa akrahu an ya kula ina kin mutum ya ce bi ma'aqidil izzi min arshik ina roƙonka ya Allah ka bani abu saboda makullin ɗaukakan al'arshinka au bi haqqi khalqik ko kuma ya Allah saboda darajan halittunka ko halittanka kaza ka bani bukata ta kaza ko ka biya min bukata ta kaza wannan magana malam sai ya sauke masa layi ina imamu abu hanifa ya faɗi wannan malam ya ce karihal imamu abu hanifata wa muhammad bin al-hasan al ɗalibin imamu ah, ah, ah, abu hanifa wanda imamu shafi'i ya haɗu da su a garin kufa ya koyi ilimi a hannunsu ya ce an ƙular rajul fi du'a'ihi da shi da ɗalibinsa muhammad bin hassan shaibani sun kyamaci kyamata ta haramci mutum ya yi addu'a da wannan addu'ar Allahumma ya Ubangiji inni as'aluka lallai ni bawanka wani ina roƙonka bi ma'aqadil izzi min arshik da makullin ɗaukaka na al'arshinka sai malam ya ce me dalili li adami wujudin nassi fil idni bihi saboda ba a samu nassi na qur'ani ko hadisi da ya zo da irin wannan lafazin akan al'arshin ubangiji ba ina fata an gane wa amma abu yusuf shi ko abu yusuf ɗaya daga cikin ɗaliban imamu abu hanifa faqad jawwazahu shi a wajensa yana ganin kamar ai babu laifi liwuqufihi ala nassin min sunna shi saboda ya ga wani nassi na hadisi na sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka sai dai da hadisin ya inganta to da ya zama dalili wa fihi a cikin hadisin da shi Abu Yusuf ya gani annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa kana min du'aihi ya kasance daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda yace Allahumma inni as'aluka bima aqid al-izz min 'arshika wa muntaha ar-rahmati min kitabik lallai ni ina roƙonka ya Allah da maƙullan ɗaukaka na al'arshinka da makura ta rahamarka da ke cikin lauhin mahfuz littafinka ka biya mun bukata kaza da kaza sai malam ya ce wa hadal wannan hadisin da abu yusuf ya kafa hujja da shi akhrajahu al-baihaqi imam al ya fitar da shi fi kitab ad-da'awat al-kabira a cikin littafin ad-da'awat al-kabira kama fil binayati kamar yanda yazo a cikin littafin da ake kira al-binaya fi sharhi al-hidayati na Muhammad Mahmud Al-Aini haka kuma ya zo a cikin Nasbur Raya na Imam Zailai ya zo a cikin Binaya mujalladi na tara shafi na 382 Nasbur Raya na Imam Zailai mujalladi na huɗu shafi na 272 sai malam ya ce wa fi isnadihi a cikin isnadin wannan hadisin da abu yusuf rahimahullahu ta'ala ya kafa hujja da shi thalathatu umurin qadiha akwai al'amarra guda uku na suka akan ingancin maganar nan cewa ba daga manzo Allah take ba na farko adamu sima'i Dawud bin Abi Asim libin Mas'ud cewa Abdullahi dan Mas'ud shine sahabin da aka ce ya ce manzon Allah ya faɗi wannan addu'a to shine malam ce to Dawud ɗan Abi Asim bai ma ji daga Abdullahi dan Mas'ud ba to ta ina zai ce kuma Abdullahi bin Mas'ud ya faɗi kun ga ɗaya kenan ko illa ɗaya kenan na biyu Abdul bin Juraij mudallis wa yursil shi yana yin tadlisi idan ya san malaminsa na da matsala sai ya koye aibin malaminsa. bi ma'ana idan an ce tadlisi wannan wani istilahi ne na malaman hadisi idan mutum yana da matsala a fagen ilimin hadisi ba a karban hadisinsa to kila akwai wani wanda sunansu ya yi ɗaya da wannan malamin idan ya zo in ya faɗi sunan malamin na uku shine ya bambanta da wannan malamin da sunansu suka zo ɗaya idan ya zo kan shi sai ya faɗi suna biyu kawai sai ya shuru kaga duk wanda ya ji zai fara tunanin ɗaya malamin ne da aka fi sani ko wanda aka yarda da shi din sai ya fara tunanin irin wannan to shine tadlisi ya boye aibin malaminsa ina ta an gane to saboda a hadisi keke da keke ake yi kamar imamu abu dawud an taba tambayansa akan babansa za mu iya karban hadisi a jan babanka ya ce ba za ku iya ba wannan addini ne kuma addini ya fi babana ina ta an gane yace addini ne ba za ku karba ba saboda amana ne amana ce ta me ta ilimi saboda za a zo a ce wa duniya ne fa generation after generation ne a ce manzan Allah ne wane ya ce manzan Allah ya ce kaga ashe abin girmamawa ne ko kuma abin taka tsantsan ne akai to shi yasa sai malam ya kawo wannan wa yursil kuma yana yin irsali irsali shine ya tsallake sahabi tabi'i ne sai ya tsallake sahabi sai ce manzan Allah ya ce kaza ai an san bai rayuwa da manzo Allah ba ina ya ganshi ko har ya gaya mai kaza ina fata an gane dole ana so ka kawo chain of narration wanda ka ji labarin daga gare shi to shi an san cewa ba sahabi bane tabi'i ne shi amma sai ce manzon Allah ya ce kaga sahabbai ne kawai suke da wannan dama ko saboda su suka yi rayuwa da me da shi to amma tabi'i ba sai dai ce na zauna wajen sahabi wane ya ba mu labari cewa manzon Allah ya ce kaza ina fata an gane to shi yasa sai malam ya kawo wannan sai ya ce na uku Umar bin Harun muttaham bil kadhib akwai wani mutumi a cikin jerin gwanan hadithin ana kiransa Umar bin Harun ana zargin sa da ƙarya eh ana zargin sa da ƙarya min ajli zalika malam yace saboda wannan qala ibn al-jawzi imamu ibn al-jawzi yace kama fil binaya kamar yadda zuwa cikin littafin al-binaya mujalladi na tara shafi na 382 hadha hadithun mawdu'un yace wannan hadisin kage ne ƙarya ne ake aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bila shak mai yace ba na shakka akan sa wa isnaduhu muhbitun kama tara sai ce isnadin wannan hadisin batacce ne kamar yadda kake gani saboda haka ba za ka ce manzo Allah ne ce yi irin wannan addu'an ba kaga yadda ake yin taka tsantsan wajen jingina magana zuwa gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me sun tace sun tace kaga yadda Allah yayi alkawali zai kare Qur'ani haka Allah yayi alkawali zai kare sunna Qur'ani kai tsaye Allah zai kare shi hadisi kuma sai Allah ya tattali mazaje suka yi mata hidima ta yadda ba wani magana a yau a duniya da za a ce manzo Allah ne ya ce face sai da malaman musulunci suka tato wannan bayanin za a ce ma gaskiya ne ko ƙarya ne kaga an masa aiki ko yanzu za ka iya zuwa ka ce mutum ai manzo Allah ce sai a ce a ina saboda me duk wani bayani da za ka yi an riga an tace hadisan da na ƙarya da na gaskiya kamar yadda wani mutumi ya shigo masallaci yana so ya karantar da mutane irin masu wa'azin nan na turmi a zamanin imamu ahmad kuma ga imamu ahmad da shi da ishaq bin rahawaihi suna cikin tafiya na manta ko ishaq bin rahawaihi ko ali bin madini amma na fi kyautata ishaq bin rahawaihi sai mutumin nan ya ce na. ahmad bin hanbali a bai taba ganin shi a duniya ba sai ranar kuma ga shi a masallaci ya ce imam ahmad ya bashi labari sai tsaya na kallon ikon allah sai ce qala haddathani ishaq bin rahoyi a sai ishaq bin rahoyi shi ma ya kalli mutum ya kalli imam ahmad sai ya ce kai ka gaya mai mun ce kaza shi ma imam ahmad ya ce kai ka gaya mai shi ya ce kaza suka yi shiru wai sai ce wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar tashin kiyama la ilaha illallah za ta zo da fuffike kamar tsuntsu ta dauke musulmi ta dinga shiga da su aljanna da ya gama bayaninsa sai imamu ahmad da ya fito sai ce mai ni ne ahmad bin hanbali wannan shine isaka bin rahawai ina ka haɗu da mu har muka gaya maka wannan da ya kalle su sai ce ban san ku mahaukata ba ne, sai yanzu kai kadai ne Ahmad bin hambali a duniya <laughs> kaga ai jahili ke da kaga da wannan zai bitin dinsa in ka duba psychologically ko hakan ne yi ko ai ba shi kare kamata a ce shi kaɗai mai sunan ba ko psychologically kaga abin da ya amfani da shi kenan to irin wa'annan haka suke amfani da shi suke yaɗa barna a cikin al'umma to malaman hadisi Allah ya tattala mana su sun yi hidima ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kalma da zaka faɗi kai ko kalma ɗaya kake so na hadisi akwai littafin da kawai in kana neman hadisi kawai madinsa zaka duba fili mazina na hadisin kalman ɗaya a cikin hadisin kawai littafi ne kawai aka rubuta shi kana duba kawai ka ga wannan kalmar malam zai kama maka duk hadisan da manzo Allah ya faɗi irin wannan kalmar zai kama maka shi a cikin littafin an nihaya na ibn athir zai ka maka hadisai in sun kai goma akan kalman nan da manzo Allah ya amfani da ita zai dinga ka maka wani ya rawaito shi wani ya rawaito shi wani ya rawaito shi da fi'li madi wani ya zo da shi da amri wani ya zo da shi da mudari'i wani ya zo da shi da kaza haka zai dinga maka bayani sannan kuma ya gaya maka ma'anar kalman tana zuwa a larabci kaza amma kuma a fagen ilimin hadisi kalma kaza ma'anar ta kaza me kake bukata ka dauka ka me ka karanta amma duk wani abun nan sun yi maka hidima a kansa Allah samu dace to malam ya ci gaba da cewa saniyan matsala ta biyu daga cikin ababen da imamu abu hanifa ya ce ƙauluhu fi isbatis sifati warraddu alal jahamiya maganar imamu abu hanifa wajen tabbatar da siffofi na Allah maɗaukaki da kuma raddi ga jahamiya wa Imam imamu abu hanifa sai ya ce la yusafu allah ta'ala bi sifatil makhluqin ba a siffanta allah maɗaukaki da siffan halittu jahamiya sun kore siffofin allah saboda sun ce idan an ce Allah yana da siffa iri kaza yayi kama da dan adam saboda haka suka ce ma ba yi da shi wa ghadabuhu fushin Allah kaga anan Allah na fushi su sai suka ce in aka ce Allah na fushi kaga dan adam idan yayi fushi yana fita daga ayyacinsa ko baya fita yana fita ko saboda haka sai suka ce to kenan an ce Allah na fushi Allah ya kama da dan adam ba mu ma yadda Allah na fushi ba Allah kuma ya ce wa ghadiba Allahu alaihim ko Allah ya fushi da su su kuma suka ce a Allah bai fushi ba me kenan sun karaita wa kenan sun karaita Allah to shine imamu abu hanifa yake raddi ga jahamiya daga cikinsu akwai mumathila wanda suke kwatanta Allah da bayinsa to shine yake cewa ba a siffanta Allah da bayinsa Allah na fushi fushi wacce ta dace da me da shi in an ce kalman fushi kowa ya san ma'anar me ake nufi da fushi amma ya yake ba wanda ya sani yin imani da wannan fushin wajibi ne saboda Allah ya ce yana fushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na fushi to kai waye da aka ce Allah baya fushin ina ba ta an gane sannan kuma yin imani cewa Allah na fushi wajibi ne a kanka tambaya akan yaya fushin Allah yake bid'a ce ina ba ta an gane ridahu da kuma yaddansa Allah na yadda da me da bawa radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi kaga Allah na yadda kenan ko yaddan Allah ya sha daban da me da na da na halitta da na halittansa saboda haka in aka ce ma Allah ya yadda da bawansa Allah na yadda da bayansa ka yadda cewa Allah na yadda da bayansa karka tambayi yaya yaddansa yake ina fata an gane saboda haka Allah subhanahu wataala ya yadda da bayinsa kuma yana yadda da bayinsa saboda sifa ce fi'iliya tasa sai malam yace sifatani min sifatihi bila kaifin siffofi ne guda biyu ghadabuhu da ridahu ko fushin Allah da yaddan Allah siffofi ne guda biyu bila kaifin ba tare da tambaya ya ya suke ba kaji abin da Abu Hanifa yake cewa sai malam ya ce ma wa huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa Imam Abu Hanifa ya ce wannan maganar da na faɗi shine maganar ahli sunna na duniya gabaki daya ahli sunnati wal jamaa shine maganar su wa huwa yaghdabu cewa shi Allah yana fushi wa yarda kuma yana yadda wala yuqalu ba a cewa ghadabuhu uqubatuhu ba a cewa fushin Allah ai uqubar da Allah zai wa bayi haka su suke fassara shi kaga an canza ma'anarta ko wa ridahu thawabuhu sai su ce yaddansa ai ladansa kaga kenan an kore wa Allah ne siffa ta me yadda sai imam Abu Hanifa ya ci gaba da cewa wa nasifuhu kama wasafa nafsuhu za mu siffanta Allah kamar yadda ya siffanta kansa ahadun samadun lam yalid wa yulad shi ɗayan ɗaya ne wanda ake nufinsa da biyan bukata bai taɓa haifa ba kuma me ba a haife shi ba lam yalid wa yulad bai taɓa haifa ba kuma me ba a haife shi ba saboda raddi ne ga yahudawa da suka ce uzairu bin ko sa'annan nasara suka ce ne masihu bin Allah mushrikai suka ce mala'iku ƴaƴan Allah mata wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha kaga dukkan su sun kira wa Allah me da wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda me dalili an da'u lirrahmani walada saboda sun ce Allah na da da wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai yiwuwa Allah mai rahama a ce yana da da saboda da alama ce ta naƙasu ta waya haka ne duk mutumin da ba yi da ɗa ai alama ce ta me tawaya ka ga ana ɗan tausaya masa ko Allah sarki yi da ɗa kenan duk abin da ya mallaka it go in vain ko shi kansa ba zaka ga shi da cikin damuwa da sauransu saboda ne babu ɗa shi sa annabi zakariya ko me yace wa zakariya'u idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina ya Allah kakka mai da ni zuwa gare ka tilo ni kadai ba ni da wanda zai gaje ni annaban Allah kenan ina fata an gane kaga yana nuna maka rashin haihuwa shi ma ne wato abu ne na damuwa saboda kana bukatan wanda zai taimaka maka kana bukatan wanda zai agaza maka wata rana in ma kuɗi kake da shi za ka kai matsayin da dole kana bukatan wanda zai agaza maka in ko baka da ɗa dole haka za ka yi mai cikin takaici kana da ƙuruciyarka da sauransu akwai lokacin da za ka zo dole kana buƙatar wanda zai agaza maka kuma babu wanda zai kasance mai agaza maka a kodayaushe yaushe in ba naka na jini ba ina fata an gane to shi shine malam ce Allah bai taba haifa ba kuma ba haife shi ba shi yasa imamu Ibn Abi Dawud a cikin ha'iyarsa ce. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبح تعالى المسبح وليس بمولود با هيفيش با الله وليس بوالد كما با أبا ونشي وليس له شبح باب وانا أبو دي تبا كما دشي تعالى المسبح وانا أكي تركك شيا دوكك أتي ينا الله كي ننكو الله سامو داتي ما لن يتي ولم يكن له kufuwan ahad kuma bayi da wani kini a gare sa bayi da wani tamka a gare sa a ce wannan yayi kama da Allah ko akwai shi hal ta hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba ganin wani takwara na Allah a ce wannan takwaran Allah ne eh akwai shi babu saboda haka Allah shi kadai ne hayyun rayayye ne qadirun mai cikakken iko sami'un mai cikakken ji basirun mai cikakken gani alimun masani kyakkyawan sani wanda iliminsa tun fil azal daidai da ƙwayar zarra jahilci bai taba daga ba amma duk wani halitta a ƙasa ko sama sai da jahilci ya daga iliminsa banda Allah mala'iku sai da me qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kaga me kenan jahilci ya taba diga me a ilimin su dan adam fa da mutum da aljani Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shai'a. Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba waje alalakum sama'a ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya la'allakum tashkurun saboda ku gode masa kaga wannan ya nuna maka duk wani abu jahilci ya taba me ya taba shiga a me a iliminsa amma banda wa banda Allah subhanahu wa ta'ala tun fil azal jahilci bata taba daga a iliminsa ba saboda iliminsa wato sifa ce zafiya ta Allah subhanahu wa ta'ala lazima lillahi ta'ala malam ya ci gaba da cewa yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama da hannunsu kaga yanzu Allah ya tabbatar da yana da me yana da hannu laysat ka aidi khalqihi amma hannun Allah ba kaman me hannun halittunsa ba ne saboda haka Allah ya zo da siga guda uku a cikin ƙur'ani siga na farko da mufuradi tabarakan labi biyadihi mulk kaga nan ya zo da siga ta mai mufurad wa mufradun ta umu bi ma'ana idan Allah ya zo da mufuradi wanda aka yi ibafarsa tana gamewa bi ma'ana hannu biyu Allah ke nufi kaga ɗaya kenan na biyu Allah ya zo da sigar hannaye biyu qalat al-yahud yadullahi maghlula kaga abin da suka yi suka ce Allah hannun Allah nokakkiya ne bi ma'ana Allah marwaci ne in ji yahuda kaga sun jingina hannu daya zuwa gawa Allah sai Allah ce wullat aidihim hannayensu ne nokakku su ne marowata bal ya yadahu mabsuqatan sai Allah ya tabbatar da hannu biyu yake da shi ba ɗaya ba hannayensa biyu ne a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa sha. yana ne? shimfiɗa ta yanda ya ga dama ga hadisin Abu Dharr wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito manzo Allah ce inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari li limusii'il-layl qabla an tatlu ash-shams min maghribiha yace Allah na shimfida hannunsa da safe dan ya yafe wa waɗanda suka da dare dan ya yafe ma waɗanda suka saba masa da safiya zuwa yini har zuwa yamma haka kuma yana shimfida hannayensa na karban tuban bayinsa da safiya dan ya yafe ma wa'anda suka saba masa cikin dare ka san wasu su saban Allah cikin dare ne wani kuma a daga safiya har zuwa faduwar rana to duk wa'annan Allah ya ba su damar da zai yafe musu kaga wannan yana nuna maka tabbacin siffa ta hannu gawa Allah kaga ya zo da anan ya zo da me musanna to akwai wajen da ya zo da jam'i to jam'in nan shine malamai suka ƙara wa juna ilimi shine awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun sai suka ce anan gashi nan Allah ya zo da aidina aidina anan ana nufin hannayen Allah guda biyu sai malamai suke cewa to wani zai ce ai ya saba wa ka'idar larabci a larabci ana ce hannu ana jam'i yana farawa ne daga nawa daga uku saboda akwai mufrad akwai musanna akwai jam saboda haka ya za kuma ku ce haka sai mu ce eh wannan Allah yana nufin guda biyu ne saboda Allah ya yi amfani da irin wannan usulubi a cikin Kur'ani gashi Allah ya gaya wa nana Aisha da nana Hafsa in ta tuba ila Allah sai ce me faqad sagat qulubukuma sai ce kuma bai ce ne kuma ba kuma da nana hafsa da nana aisha zuciya nawa suke da shi ɗaya ɗaya kaga nawa ya kamata kuma sai ce me kuma. kaga ashe jam'i yana farawa ne daga na biyu kenan <laughs> a anan kaga anan Allah yana ƙara tabbatar mana da wannan ka'idar ne saboda wa'ancan da suka yi inkarin wancan magana cewa ai bai kamata a ce ba ba gashi Allah subhanahu wata'ala yana magana akan cewa bai sanya kalbaini fi fi ba ko bai sa zukata biyu a cikin jikin mutum ba zuciya nawa ne Ɗaya. to ashe kenan ana nufin anan musanna sai shubha ta uku wani zai iya cewa ah, ai akwai wata aya kuma da Allah ce was samaa banainaha bi aidin wa inna la musiun to yaya zaka fassara wannan aya? sai mu ce a'a wannan adami ba yad bane aidi jam'u ne na ada ada ya idu aidan ba'a yabi'u bai'an kala yakilu kailan saboda haka was-samaa banaynaha bi aidin ai sama mun halicce ta da karfin mu shine aidi anan quwwa qul atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu addada sai ce me zalika rabbul alamin fiha rawasiya min من wa وقدر fiha أقواتها في أربعة أيام sawaan للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Allah ce wa sama da sama da ƙasa ku zo mun kuna so ko ba ku so kaga umarni ne ko sai suka ce me qalata ya Allah ga mu nan zuwa fa'iina masu me biyayya kaga me was samaa banaynaha bi aidin sama mun halicce ta da ƙarfinmu wa inna la musi'un kuma mu masu faɗaɗa ta ne ina fata an gane ina fatan an warware wannan matsalar sai ce wa wajuhu laysa ka wujuhi khalqihi fuskan Allah ba kamar fuskan halittun Allah bane ina fata an gane saboda haka abin da ake so ka yadda da shi malam yace wannan yana cikin littafin fiqhul absat a shafi na 56 wa har ila yau imamu abu hanifa yace wa lahu yadun Allah yana da hannu wa wajhun kuma yana da fuska wa nafsun Allah na da rai ta'lamu ma nafsi wala a'lamu ma nafsi haka annabi Isa yace ko ya Allah ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba kaga ya nuna Allah na da me yana da yana da fuska ko wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kama zakarahu Allah ta'ala fil Qur'an malam yace kamar yadda Allah ya ambata a cikin Qur'ani fama zakarahu Allah ta'ala fil Qur'an duk abinda Allah ya ambata a cikin Qur'ani min dhikril wajhi na ambatan fuska wal yad da hannu wan nafs da rai fa huwa lahu to wa'annan sifofin na Allah ne sifatun bila kaifin za mu tabbatar da siffofin ga Allah amma ba za mu ce yaya suke ba wala yuqalu ba a cewa inna yadahu qudratuhu ba a cewa hannun Allah ikon Allah kaji abin da suke fassara hannu wai ikon Allah kaga ya zama daya kalman sun zama daya a ma'ana da hannu da iko ɗaya ne to haka suke fassara wai yadullahi sai su ce ikon Allah kaga yanzu an kore wa Allah mai kenan sifa shi sa jami'a malamai suka ce babu wa'anda suka muna tawa Allah kamar jami'a su ba sa bautawa kowa saboda sun ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba to me kenan ai babu duk abin da za ka ce ma ba za ka ce akwai ba kuma ba za ka ce babu shi ba me kenan ai babu diddani la yajtami'an kishiyoyi biyu ba sa haduwa ina fata mun gane to shine malam yake mai da martani akan wannan sai ce au ni'matuhu ko kuma a ce qudratu bi ma'ana yaduhu ai ni'matuhu ai ni'imar Allah da yake yi wa bayi haka suke fassara ta da yace li anna fihi malam yace saboda a cikin fadin ko fassara kalman yad da wannan ma'anar ibtalu sifa akwai bata siffa wa huwa qawlu ahli al-qadar yace wannan shine maganar yan qadariya su ma'abadul juhani wal i'tizal da kuma mu'tazila maganar su wa'il bin ata su wasil bin ata su amr bin ubaid ina fata mun gane wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin fiqhul akbar shafi na ɗari biyu. wa ya yace imamu abu hanifa har ila yau yace layan bagi li ahadin baya halatta ga wani mutumi an yankuka fi dhati lahi fi bi yayi furuci akan zatin Allah da wani abu bal ya sifuhu bima wasafa bihi nafsu ya siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kansa da shi wala ya kulu shi mutum ba zai ce fihi a cikin sha'anin siffan Allah bi ra'ayihi shay'an ce yau ra'ayinsa yana ganin Allah yana da siffa iri kaza ba sai malam yace tabarakallahu wa ta'ala rabbul alamin Allah madaukaki ya albarkatu ubangijin talikai ya fi karfi a ce kwakwalwarka za ta iya gaya maka ga yanda yake ina fata an gane saboda ka gan shi ka ganshi shi ne balle ka ce ga irin siffan Allah ina fata an gane saboda haka abinda kawai ake so duk abinda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani kai ne ka ce sami'na wa ata'na abinda ake so kenan ka yadda da wannan saboda Allah ne ya faɗi wannan magana malam yace ya ciro shi a cikin aqidatu tahawiyya mujalladi na biyu shafi na 427 haka ya zo a cikin jala'ul ainain shafi na ɗari uku da sittin da takwas malam ya ce walan masu ila anin nuzul a yayin da aka tambayi imamu abu hanifa akan sauka wanda Allah ke yi zuwa saman duniya a kashi ukun ƙarshe na dare shine malam ya ce walan masu ila anin nuzulil ilahi lokacin da aka tambayi abu hanifa akan saukowa da allah yake yi zuwa saman duniya a kashi ukun karshe na dare kala sai imamu abu hanifa ya ce yan bila kai allah yana saukowa ba tare da sanin ya yanayin saukowan yake ba kawai ka yadda cewa me yana saukowa saboda waye ba da labari sadiqul masduku ko hadisin abu huraira bukhari da muslim yace yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqulu hal min sa'irin fa yu'tiya wa hal min mustaghfirin fa aghfiru la man yad'uni fa astajibu la kashi uku karshe na dare Allah na wa saman duniya yana cewa ina mai tambaya in basa ina mai neman gafara ta in gafarta mai wa ke neman bukata in biya masa Allah ke faɗin haka har zuwa lokacin da za a kira sallah na biyu ketowan alfijir ina fata an gane to shine imamu abu hanifa ya ce ka yadda cewa Allah na saukowa to anan mumathila sun yi amfani da wannan shubaha suka jefa suka jefi ibnu taymiya da ita shine akwai wani mutumi da ake kira ibnu batuta ibnu batuta yana cikin aqidar mumathila masu cewa Allah yana sakkowa irin sakkowa yanda mutum yake sakkowa to yana da wannan aqidar to a ina yake so ya samu karfi saboda ya yada aqidarsa sai ce wai wata rana ibnu taymiya ya hau minbari ya gama hudu ba da ya gama hudu ba sai karanto wannan hadisin cewa yanzu rabbuna ila sama'id dunya ka nuzuli hadha wai sai ce Allah na saukowa saman duniya kamar yadda nake saukan nan sai malamai suka maida wa ibnu batuta raddi suka ce na farko ibnu batuta ya shigo garin sham bayan an kama ibnu taymiya da kwana hamsin a ina ya haɗu da ibnu taymiya eh kenan ko shi Ibn taymiya an kama shi da kwana hamsin Ibn batuta ya shigo garin sanan Ibn taymiya tunda aka kama shi sai dai da aka ɗauko gawan shi za a je makabarta sai lokacin da aka fito da shi ya jagoranci yakin tatar yana fa prison aka san cewa babu wanda zai iya jagorantar yakin nan a samu nasara sai shi aka ɗauko shi cinne aka masa kuma amma ya jagoranci wannan yakin aka samu nasara aka ƙara mai da shi to a cikin prison din Allah ya karɓi ransa sai da aka zo da gawarsa aka mai sallah to shine suke cewa ya aka yi ya gansa har ya ce ibnu taymiya ya faɗi wannan suka ce magana na biyu ibnu taymiya tun da yake bai taba hudu ba bai taba hudu ba karantarwa yake malami ne mai karantarwa to a ina ya ganshi har ya faɗi wannan bayi da masallaci balle ka ce ya ba. ina fata an gane to kaga fa'idar sanin tarihi kenan da bibiyan tarihi zaka gano wa'ansu ababai da yawa da za a jingina wa mutum zai ce ƙarya ne ba haka ne. kaga sani ne yasa aka gano cewa ai ƙarya yayi saboda ibn taymiya tun da yake bai taba yin hudu ba ba to sai ina ya ganshi har ya faɗi wannan kalma kuma na biyu kafin ya shigo garin su ibn taymiya aka kama ibn taymiya da kwana 50 to a ina ganshi da har ya faɗi wannan kalma ina fata an gane saboda haka Allah subhanahu wataala yana saukowa sauka wacce ta dace da shi shi yasa malaman tauhidi a wannan babin suke cewa sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar ma'lumatun lana bi'tibarin ma'ana wa majhulatun lana bi'tibarin kafiya sufofin Allah sanannu ne ta wani fuska boyayyu ne ta wani fuska Sannan nune ta fuskan ma'ana in an ce sauka ka san me ake nufi da me ma'anan sauka ko amma ya ce gare mu ta yanayin saukan kaga ba wanda ya sani to wannan shine ka'idar da ake amfani da shi shine wanda imamu malik yake cewa ah, al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah ina ba ta an gane wannan ita ce ka'idar da malamai suka fitar akan wannan za mu karanta wannan sai mu kwana a kansa wa qala abu hanifa imam abu hanifa ce, wallahu ta'ala yud'a min a'la la min asfal Allah maɗaukaki, ana kiransa ne daga sama ana ana roƙansa ne ta sama ko ba ta me ta kasa ba mutum zai addu'a haka yake yi me yake yi Ka ga yana daga ne sama yana nuna kenan Allah na ina yana sama li'an asfal laysa wasfin rububiya saboda ƙasa baya daga cikin sifa ta rububiyar Allah wal uluhiya da kasantuwarsa na ubangiji wanda ya cancanci a bauta masa fi shay'in da ɗai ba yiwuwa ka ce zaka kwatanta Allah da wannan abin da yake nuna maka Allah madaukaki ne ya daidaita akan mai al'arshinsa yana mai sama al'arshin ubangiji ina fata an gane da kursiyu kursiyu maudi'u ne kamar yadda abdullahi bin abbas ne ya fassara shi inda Allah ke sanya digadigansa guda biyu shine kursiyu ita kuwa al'arshin ubangiji ya fi kursiyu girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta girman al'arshi da kursiyu yace kamar ka ɗauki kwabo ne ka jefa shi cikin desert za a gan shi to shine tsakanin al'arshi da me da kursiyu kursiyu ai Allah ce wasu a kursiyuhu samawati wal ard to al'arshin ubangiji ya faka kuma al'arshin ubangiji rufin ɗin aljannan firdausi ne firdausul a'la saqfuhu arshir rahman haka manzo Allah ce yace ruf ɗin aljannan firdausi shine al'arshin ubangiji akwai kuma akwai wani tsuntsu wanda ke shawagi a kan irin fitilan da ke tsakanin al'arshin ubangiji a saman a firdausi wani tsuntsu kore haka manzo Allah ce duk mumini idan ya mutu ransa zai zo ya shiga cikin kundin wannan tsuntsun sai dinga yawo shawagi a cikin aljanna yana kallon aljanna kafin ya shiga yana Allah ka tsaye da kiyama Allah kiyama ta tsaya Allah kiyama ta tsaya kai kuma kana nan kana ta kuka wani ya tafi shi kuma kullum yana burin kiyama saboda yana ganin me yana kallon daɗi wa ya ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun ko fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna ido bai taba ganin abin da ke ciki ba kunne bai taba jin labarinsa ba ido bai taba ganin abin da ke cikin aljanna ba shi sa da Allah ya yi magana akan gadan aljanna mushrikai suka yi mamaki da ya ce wa furushin marfu'a da gado mai wato dagagge a sama yake sai suka ce oh to a dage in yana sama to ta yaya za a haushi sai suka ce to ta yaya za a haushi sai Allah ya buga musu da daidai kwakwalwansu sai ce afala yanzuruna ilil ibili kaifa khuliqat raqul a ina yake ba sama ba amma in za a haushi ya yake yi to sai Allah ya nuna musu cewa gadon ma in za ka kwanta a kai me zai yi sai ya sauko sai ka kwanta <laughs> Allah samu dace to kaga wannan shine zantuttukan da Imam Abu Hanifa ya faɗi dangane da zatin Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan fakara ta tara insha Allah subhanahu wataala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik